ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حقيقه Allah babu abin da yake ɓuya gare shi a cikin ƙasai da sammai. Hakika iliminsa ya kewaye dukkan komai na fili da na ɓoye.